Assalamu alaikum. ‘Yan uwa a yau za mu ci gaba da darasin da muka fara na Android application development without coding. Wannan wata hanya ce wadda za ka iya creating application ba tare da sanin programming language ba ko na sisin kwabo. For this reason, we started the lessons since last week, inda muka koyi yadda ake converting website to Android application kamar yadda za ka yi ma blog ɗinka application. To a yau kamar yadda muka yi alkawari za mu yi magana akan yadda ake converting PDF file to Android application. PDF file kamar yadda muka sani ebook kenan. ebook ne shine the most popular ebook da muka sani. Almost all ebooks zaka za ka same su in PDF files. Zo dai akwai wasu files ɗin kamar su docs, kamar txt da sauransu. To amma dai the most popular one shine PDF file. So a yau za mu yi magana kan yadda ake converting in PDF file to Android application. Uh, da farko za ka shiga Chrome browser naka, bayan ka shiga Chrome browser naka directly sai ka tafi uh, ah, andromo.com dama a ne muke yin application din idan ba a manta ba andromo.com idan ka shiga andromo.com idan ya buɗe mana so the next thing sai mu yi clicking akan sidebar na application na Andromo site gashi ya buɗe mana ga sidebar ɗinsu wannan layukan kwara uku da ke sama a gefen damanka idan ka taɓa su uh, za ka ga projects sai ka taɓa projects idan kuma wajen login in baka sanya remember me ba <clears throat> so za su tambaye ka kai login ne first so tunda ni na sanya remember me so zan sanya projects directly za ya kai ni wajen project ɗin da muka created last week so anan kamar yadda na gaya maku a andromo za ka iya yin application kwara ɗaya ne kuma shi ma within a period of 20 a uh, 30 days so yau mun yi kwana shida muna da kwana 24 idan kowa ya duba zai ga cewa your trial period will expire in 24, in 24 days Eh, saboda haka yanzu abinda za mu yi kawai eh, za mu editin wannan ne process ɗin the same ne wanda muka bi baya saboda haka wannan editing ɗin shi kawai za mu sai mu adan activity ɗin muna iya barin wannan activity ɗin na website so that kaga muna da activity view a application ɗaya kenan ko kuma if we like we can delete the activity yes we can delete the activity so yadda za mu za mu taɓa action ne da ke gefen sunan application namu sai mu sanya edit project so a nan zai kai mu inda za mu editing project namu uh, gashi ya buɗe mana so a nan yanzu abin da ya rage mana sai mu taɓa activity e, sai mu taɓa activity ga activity ɗin uh, sirrin waya ko kuma in ce website ɗin da muka yi creating last time so yanzu if we like another activity sai mu sa add activity if we like we can delete it we can delete it for instance if you like to delete it uh, let's leave this one if you like to delete it sai ka taba action din nan zaka ga delete in kai deleting to application ya ƙara ya empty sai ka zuba sabon activity kenan so mu yanzu ko kuma in zaka yi editing ne sai ka yi editing so mu yanzu za mu yi adding activity ne let's leave this certain where uh, set aside mu aje shi a gefe ɗaya uh, idan muka taɓa activity zai buɗo mana activities na na andromo so sai mu taɓa pdf saboda mun ce abinda za mu is related to pdf file to bayan ka taɓa pdf file a nan sai ka sanya sunan pdf ɗinka dama fa dole sai kana da pdf file ɗinka ready eh, me too i have mine yana cikin file ɗina yana cikin file manager na saboda haka first of all abinda za ka tabbata kana da shi ka tabbatar pdf file ɗinka is ready kana da shi a cikin files ɗinka sauraka ni ina da shi za mu yi amfani da wani littafi ne da dr mansur sokoto ya rubuta wanda ake ce ma alaƙa tsakanin ahalul baiti da sahabbai saboda haka zan sanya ma activity name ɗina alaƙa tsakanin ahalul baiti da sahabbai ko kuma an sa uh, let's put my book kawai it's not necessary wajen activity name ya zama dole file name su zama ɗaya saboda haka bari in sanya my book to gashi mun sanya wannan kusan other things kamar duk mun yi bayanin su last time sai position saboda i told you that in kana son position ɗinka ya zama farko wanda kake so ya zama farko should have lower number wanda kuma kake so ya zama ƙarshe should have higher number saboda haka muna son wannan ya dawo farko shi kuma last activity da muka yi using last week shi kuma ya zama na biyu saboda haka sai mu sa lower number than 100 saboda wancan mun bashi 100 ne so i told you cewa ba a taba wannan build activity din ba a cire wannan tick din da aka yi mashi a bashi wannan height din kuma ba a yi mai tick a bashi shi ma yadda yake team mode mu kyale shi picture image mu kyale shi uh, weight image muna iya customizing let's customize white image din A nan wajen sai ka zaɓi kana da fayil ɗin da kake so ko kuma kana da hoton da kake so ka yi amfani da shi a matsayin feature image naka saboda ka sai ka shiga directly into your gallery sai ka yi locating hoton da kake so ka yi amfani da shi. Uh, I think I saved a picture in my yes alaƙa tsakanin ahlul baiti da sahabbai gashi so I think wannan is okay to wannan kenan uh, ah, square image i will just leave it sai kuma picture as pdf wannan icon ne drawer icon uh, just let's leave it this way uh, bari mu bar shi a uh, default Uh, sai mu tafi directly inda za mu yi pdf file namu to anan idan muka creating uh, muka clicking akan choose file zai yi loading or oh, zai reading file manager namu Idan ya reading file manager namu ah sai mu shiga, sai mu shiga inda muka saving application au PDF file namu ni ga nawa. So gashi sai in yi clicking a kan shi gashi ya hau sai in sanya save. bayan na sanya save, zan sanya save bayan na sanya save zai yi loading sannan yi save So. let's wait for it to finish saving so gashi ya gama saving successfully uh, ah, yanzu mun ƙara activity a cikin application ɗin mu gashi uh, yanzu abin da ya rage mana sai mu sake building so that we will see our performance abin da muka yi sai mu sa build idan ka sa wannan build ɗin sai ka sauko ƙasa ga babban build na Eh, are you sure you want to build the application sai ka sa yes sai kai building so zai nuna maka cewa application din is being built so immediately after they finish building they will send it directly to your uh, email address the email address you use wanda kai amfani wajen register so gashi being, being built we will email you when it is ready ga abin da suka ce So let's wait for them to send the application into our email address. yawa to ga application ɗinmu uh, sun sanya last build less than a minute ago. that means kenan sun sanya sun tura mana shi ta email ɗinmu. Saboda haka tunda duk da email ɗinmu bai reflecting ba uh, let's check our email so if you check your email you will find out that the email is there gashi sun rubuta your and remove build was successful saboda haka yanzu abin da ya rage sai ka shiga download app sai ka sa download so zai fara downloading depending on your network strength in network ɗinka na da kyau Wajen a short period of time zai yi idan kuma network ɗinka sai a hankali to zai ɗan ɗauki lokaci before ya gama downloadin so yanzu ya ce do we like to download it again yes saboda ai last time mun yi downloading ɗin shi so it's the same file saboda haka sai mu sa yes idan muka sa yes zai yi downloading gashi ya yi downloading ya gama so next thing sai mu yi clicking a kan shi so that me installing kenan da muka installin sai mu duba mu ga performance namu yaya application ɗin namu shin yayi yadda muka sanya shi yayi ko kuwa yayi ba yadda muke tsammani ba so let's check our mm, performance mu ga yadda abin ya kama so let's open it idan muka bude. yawa ga abin nan na last time eh, sirrin waya shine a eh, project ɗinmu na last time sannan kuma my book wanda muka creating yau gashi shi ma ah, sai mu cire sidebar ɗin. Ah, wannan shine last abin nan last ah, activity namu ga kuma first ɗin kamar yadda muka sa gashi ya fita. So anan sai mu clickin akan shi sai mu sa always mu bada access. muga idan muka ba da access sai mu jira mu ga yadda zai bude mana to ga abin nan mu ya bude ga littafin da muka abin nan ya bude so anan sai mu yes ga littafin to wannan shine pdf application uh, da yadda ake creating ɗin shi uh, next time ah, za mu yi magana akan yadda ake creating wallpaper application ko kuma yadda ake using txt file wajen yin rubuta application ko kuma sanya duk wani application da zai iya containing text ko kuma dai wani abu kamar irin haka ah, kar a manta a yi subscription a yi like a yi sharing and a yi comment kuma a yi subscribing thank you very much